ya yi game da kowace al'umma kowace rai akwai ajali da Allah ya ajiye mata Wani kulle ummatin ajal kowace al'umma akwai ajalinta kowane generation akwai lokacin da zai kare sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wadda ya zama shi ne na ƙarshe wajen barin duniya daga kansa duk duniya ba wadda ya taɓa ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da idonsa su ma suka zo suka ƙare to haka kuma kowace rai a cikin kuma kowace al'umma ita ma akwai ajalinta Allah sai ya ambaci abubuwa guda biyu abu na farko fa'iza ja a ajaluhum la na sa'atan wala yastaqdimun Allah ce idan wannan ajali ya iso Allah ce ba za a ba da jinkirin sa'a ɗaya ma kowace al'umma ko kowace rai ba kuma ba za a gabatar da karɓar rai kafin wa'adinta ya cika da sa'a ɗaya ba kowace al'umma kowane mutum Allah ce mun sami shi ajali idan ajalin ya zo ba za a karɓe shi kafin ajalin ba kuma ba za a jinkirta mishi bayan cikan ajalin ba Allah sai ya ambaci waɗansu abubuwa biyu game da ‘yan adam ya bani adam in ma ya atiyan na kuma rusulun minkum ya kusuna alaikum ayati famani a aslaha fala kaufin alaihim wala kuma hazanun a cikin wannan ajali da aka baku idan manzanni suka zo suka karantar da ku kuka yi imani da ayoyin Allah kuka gaskata ayoyin Allah kuka ji tsoron Allah kuka kyautata aikinku Allah ce kun rabauta wallazina kafaru wallazina kadzabu bi ayatina wastakbaru an haulaika asabun nari hum biya kalidun wadda kuma suka ƙaryata suka yi girman kai wajen karban gaskiya Allah ce su kuma ta ɓaci musu iya ajalin da aka baka ɗayan biyun nan shine ajalinka na tafi ajalinka na tafi idan ka yi imani ka ji tsoron Allah ka kyautata aikinka wajen karɓar ranka Allah ya ce ba tsoro ba bakin ciki idan mutum ya ƙaryata ya yi girman kai wajen bin gaskiya to ta ɓaci wuta ita ce makomarsa kaga komai a fili yake mafi kimar abinda ɗan adam wadda Allah ya mishi arzikin imani ya kamata ya dinga lura da shi shine makomarsa wannan shine mafi girman abinda ke nuna cikar hankalin mumini wani ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar alkiyama ya yarda da dukkan rukunin imani yana sallah yana kiyaye abin da ke kiyayewa mai ke nuna cikar hankalinsa shine tuna fiuconsa shine gobensa shine kiyamarsa wadda yanzu su ne ayoyin da za mu yi ta karatu a kansu ka shiga jami'a kana kowane mataki ne ƙarasa ƙarasa jami'ar ba tabbas kana jiran lokacin ritaya ba tabbas idan noma ka yi za ka kai ka girbe gonar ba tabbas gonar za ta kai ka girbe ta ba tabbas waɗannan 'ya'yankan ka taimake su su girma su tsayu a kan ƙafansu ba tabbas za ka kai ka ga girmansu ba tabbas in sun girman su da su same ka ba tabbas duk abin da ka ɗaga a rayuwar duniya ba tabbas amma mutuwa tabbas ne so ka gina rayuwarka akan kiyaye abun da ba tabbas ka bar abun da shi tabbas ne wuta tabbas ne aljanna tabbas ne hisabi tabbas ne hawa siradi tabbas ne ba da takaddu tabbas ne amma duk abin da kake struggling akan sa ba tabbas to ashe idan mutum zai yi magana akan future zai yi magana ne akan abin da ya tabbatar wannan abun zai same shi mai kyau ko marasa kyau ta waɗannan su ne saboda haka da imani ya ji tsoron Allah ya kyautata makoma ta yi kyau future ya kyautata wanda ya muna na ya karyata ya kafirce ya muna Allah ya tsare mu Ta za mu tashi farkon talatin da bakwai, to sai Allah ya ce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 وأوتينا الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الله سبحانه وتعالى يتي فمن أسلم ممن افترى على الله كذبا الله يتي وهي في zalunci kamar wadda zai kirkiri ƙarya ya jingina ƙaryar ma Allah Allah ya ce ba zalimi kamar wannan wadda bai yi daidai ba bai kyautata ba ya yi zalunci zalunci mafi muni Allah ce shi ne wadda zai kagi ƙarya ya jingina ma Allah aukar zaba bi ayati ko kuma ya karyata ayoyin Allah ya ƙirƙiri abin da ya ƙirƙira nashi na cin gashin kansa irin yadda yahudawa suka yi ta yi. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما ma na fawailul lil ladina yaktubuna bi aydihim Allah yace sun shiga uku waɗanda suke rubuta littafi da hannunsu sun mai kuluna hadha min indillah suke daga wajen Allah me yasa suke haka Allah ce liyashtaru bihi thamanan qalila don su fanshi su samu wani abu kankani na rayuwar duniya ma'ana neman abun rayuwar duniya ke sa suke yin haka Allah ce to ba wanda ya zalunci kamar wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah aukar zaba bi ayatihi ko kuma ya ƙaryata ayoyin Allah Allah ya ce ya ƙaryata bai yadda ba inda za a ce ya zo da dalilin ƙaryatawan kuma dalilin ba zai zo su waɗannan ayoyi al'ayatu shar'iyya da kuma al'ayatul kauniya waɗannan ayoyi wahayi ne ƙwaƙwalwa kuma halitta ce inda za a buɗe ma duniya kowa a sa wata aya a gaba a yi ta kallonta ana ta dabborinta ana ciro abubuwan da ke cikinta na saƙonni ƙwaƙwalen duniya duka ba su isa su yi ihada da ayoyin Allah ba shi ya sa ayar za a ajiye a fassara a yi tafsirinta wata ran idan wani ya zo ya tafsirin sai ka ji kamar baka taɓa ji ba to shi ma ya yi iya abin da ya sauwaka ne ba zai yiwu hankali lafiyayye ya karyata ayoyin Allah ba sai dai bisa son zuciya da ƙin gaskiya shi yasa duk inda aka zo magana akan ƙaryatawa sai a ce ƙin gaskiya da bijirewa Allah ya ce babu wanda ya fi zalunci kamar wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah ko ya ƙaryata ayoyin Allah ula'ika yanaduhum nasibuhum min alkitab amma waɗannan da suke jingina ƙarya ma Allah suke ƙaryata ayoyin Allah ula'ika yanaduhum nasibuhum min alkitab Allah ya ce zai same su kasonsu na littafi da Allah ya rubuta musu a lauhul mahfuz idan Allah ya rubuta musu arzikin su zai ba su kafircinsu ba zai hana ya ba su? abinda Allah zai ba su na yaya zai ba su? abinda Allah zai ba su na walwalarsu zai ba su? duk abinda Allah ya rubuta wani kaso ne nasu Allah ya ce ula'ika wa waɗancaninka, ya yanaluhum nasibuhum min alkitab san su da Allah ya rubuta musu a lawhul mahfuz Allah ya ce zai same su hatta idza ja'atkum rusuluna yatawaffawnakum Allah ya ce inda za ta baci shine har lokacin da manzanninmu za su zake musu suna masu karɓar ransu duk dabarar mutum duk dabarar mutum za ta ƙare ne ran da za a fi ransa duk dabararsa wayansa ya ƙare fasaharsa ta ƙare teknolojinsa ya ƙare ran za a karɓi ransa Allah ya ce to duk abin da aka rubuta musu kasonsu ne za a ba su su ci su sha su yi dukkan walwalar da za su yi da ita hatta idan ja'atun rusuluna har ta kai ma lokacin da manzanninmu za su zo musu suna masu karɓar ransu ƙalu sai su ce musu aina ma kuntum tad'una min dunillah ina ababen da kuke kira koma bayan Allah ina ababen da kuka rike kuke bautar su a duniya koma bayan Allah ba wanda yayi asara mafi muni kamar wadda ya rike wani abin bauta koma bayan Allah kamar wadda ya rike wani abin bauta koma bayan Allah kuma ka kalli dukkan inda aka zo magana akan rikan wani abin bauta kawai ko a ce min dunillahi ko a ce min dunihi koma bayan Allah in an ce koma bayan Allah ba a kallon wane ne ba a kallon wane ne kawai wannan haƙƙi da ka ɗauka ka ba ma wani Allah wadda ka bawan manzo ne na Allah wadda ka bawan mala'ika ne wadda ka bawan annabi ne wadda ka bawan wani shehi ne ko wani waliyi ne wadda ka bawan duk abin da ka bayar inda ya haƙƙin Allah ne shirka ne ma Allah sai a ce musu to ina suke kuma babu asara ga wanda ya kalli rayuwa ya ga yadda ake rayuwa ya ga yadda Allah ya tsara rayuwa kuma ya shigo da tasirin wani a cikin rayuwa wallahi ya yi asara Shi ne mafi girman abin da za ka kiyaye a cikin al'amarin addininka in ka tsare tauhidi za ku rabu da Allah lafiya za ka haɗu da Allah lafiya idan ka yi tarayya ma Allah ka rike wannan abun da kyau mafi munin abun da za ka yi ta maka mummunar rikicewa da ɓaci shine shirka wa Allah juyar da wani hakki na Allah ka ba ma wani Allah wadda kuma za ka ba shi wannan hakkin wallahi babu abin da zai iya maka ba abin da zai iya maka kafin ya zo duniya ba abin da baya yiwuwa bayan ya bar duniya ba abin da baya yiwuwa Allah ya ce mathalul ladhina takhadhu min dunillahi awliya ladhina takhadhu min dunillahi awliya akamathalil ankabuti takhadhat baita wa inna awhana albuyuti labaytul ankabuti Allah ya ce, Mafalin na taka domin dunin lahi auliya misalin waɗanda suka riƙi waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin waliyansu majibantansu. Allah ce ka mafalin an kabut in taka baita. Allah ce kamar gizo-gizo ne ya ka gida. Don Allah malan ka duba wani misali a Wadda ka riƙen ina ba Allah ba ne to ba a so a san waye kowa ka rike Allah ya ce wallahi ka rike gidan gizo-gizo ne mathalul ladina takadu min dunillahi lahi auliya misalin waɗanda suka riƙi waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin majibantansu Allah ya ce misalinsu kamar falil an kabuti da baita kamar gizo-gizo ne ya saka gidansa Allah sai ya ce wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut ai afal buyuti labaitul kabo Allah ya ce mafi raunin gida mafi lalacewan gida Allah ya ce gidan gizo-gizo shi gidan gizo-gizo bai hana in ya shiga gidan a gan shi daga waje akwai rufin asiri bai hana ruwa ya shiga gidan bai hana ƙura da iska ya shiga gidan duk abin da ake bukata na rufin asiri in an yi gida gidan gizo-gizo bai bashi wannan taimakon ba Allah ya ce duwadda karike sai ya ce min dunillahi in dai ba Allah ba ne. Allah ya ce wallahi kamar gidan gizo-gizo wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut Allah ya ce mafi lalacewan gida mafi raunin gida gidan gizo gizo Allah ya ce laukanu ya alamun ina dama da su sani jama'a mun fahimta duk wannan misalin wani ne in dai ba Allah bane wuce ka tafi abunka in dai ba Allah bane idan mahaifinka ne an ce ka mai biyayya ka mishi biyayya yadda Allah ya ce in mahaifiya ce da hakokinta ka mata biyayya idan malaminka ne ka mishi biyayya in mai fatawa ne ka duba fatawar ta dace da aya da hadisi bisa fahimtar magabata na kwarai ko ta saba amma wallahi ba wanda zai tofe ka ko shi waye jama'a mu fahimta to duk ayoyin in Allah ya zo maganan kawai yakan ce min dunillahi koma bayan Allah in an ce koma bayan Allah ba a tsayawa a gaba ne in dai shi ba Allah bane wallahi ba yi da katakus akan rayuwarka jama'a mu fahimta komai Allah ke gudanar da shi shine yudabbirul amr ina jin suratu saba'i ne ko fatir yace ta dauna min dunihi ta dauna min dunihi ma yamlikuna min in ta da'uhum la yasma'u du'a'akum tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau ta mastajabu lakum min dunihi waɗanda kuke kira kuma bayan Allah amma kullura lura in Allah ya zo kauce yake min dunihi ko ina dai wannan din ba Allah ba ne eh Allah ya ce to kowane ne min duni ma yamliku ne min kitimir Allah ya ce wallahi yi da mallakar kowannan farar leda da take lullube da kwallon dabino ba dabino ba ai ana ci ba kwallon ba ai za a iya shuka shi ledar farar ledar Allah ya ce wallahi duk duniya banda Allah Allah ya ce ba wanda isa sai mallaka maka wannan ledar don Allah idan mutum ya gane sunna ya gane tauhidi za a bude mai ido ma yamliku ne min kitimir Allah ya ce ba su da mallakan kitimir in ta da uhun Allah ya ce in kun roƙe su kun kira su kun bauta musu la a du'a'akum Allah ce ba za su ji ba walau sami'u Allah ce kuma ko sun ji mastajabu lakum Allah ce ba za su iya biyan bukata ba Allah sai ce wala uka, mithlu kabir Allah ce ba mai baka labari kamar masanin labarin Allah ce to ni na sani na gaya maka ba abin da za su maka ba abin da za su maka ba abin da za su maka a suratul ra'adi yake cewa lahu da'awatul haq lahu da'awatul haq والذين تدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله يجي له دعوة الحق كرا نتوحيدي وذا أروك الله تنيني دانا له da'awatul haqqi taqdimu ma haqqu ta'khir wa za a roƙa Allah ya ce na ga Allah shi kaɗansa lahu da'awatul haqqi wa za a roƙa a ga aiki da cikawa Allah ya ce ni kaɗai ne wallazina yad'una min dunihi Allah ce waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah kun ji min dunihi ko wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in Allah ce duk waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah ba da su iya amsa musu su biya musu bukata akan komai ba illa ka ba su kafaihi nan ma Allah ce bari in baku misali kamar wanda ya shimfiɗa hannunsa ne yana kiran ruwa liyabulu fahu ruwan ya taso daga kogi ko rijiya ya shiga bakinsa zai shiga Allah ya ce wa ma bi balighi Allah ce ruwa ba zai shiga bakinsa ba wa ma du'a'ul kafirin illa fi darar Allah ce roƙo bauta da kafirai suke Allah ce tambele ne da shirme kawai ba zai yiwu ba saboda me duka wannan aikin Allah ne ba ku ga wani ɗan bidiyo da yake yawo ba a satin da ya wuce wani ya je kabarin shehunsu ko yana gaya mishi halin da najeriya take ciki eh, eh, yana gaya wa shehu cewa fetur ya yi tsada a najeriya shehu tsadan fetur ɗinnan ya yanke zumunci kuna mana kun jima kuna mana wallahi wannan shehin inda yau za a tada shi a raye shi ma haka zai sai fetur jama'a mu wanda da shi ma haka zai saya ai canza wannan yanayin wallahi sai dai Allah wadda za a kai kuka kunsa a ce fetur ya tashi ka canza mana wannan yanayin wane ne wallahi Allah wallahi Allah duk abin da ya je yake faɗa a kabarin wallahi hakkin Allah ne wallahi hakkin Allah ne duk abin da yake faɗa akan kabarin nan wallahi hakkin Allah ne Allah kadai wallahi shine mai maganin abu kuma barin an karar da ku wani abu kun ga waɗannan abubuwa da suke faruwa to ai yanzu shi wannan da aka je kan kabarin san ai ya mutu yana kwance to yanzu da muke raye a Najeriya akwai irin waɗannan shekunan suna nan a raye a kan idonsu ake boko haram waɗannan shekunnai suna raye a kan idonsu ake wannan bandits ake kama mutane ana biyan kuɗin fansa suna raye waɗannan shekunai a kan idonsu fetur ɗin nan ya tashi inda ɗan jarida zai je hira da su hede su ce suna kira ga gwamnati su zo su duba talakawa da suka zaɓe su to waɗannan shegunan inda Allah zai karɓi ransu nan gaba a shiga wata matsala to wani kuma zai je kabarin su yana gaya musu bayan akan su ma an yi abu kun gane magana ko ba gane ba to waɗannan da suke rayan su kansu yau inda da su mutu wata jarrabawa ta faɗo ƙasa Allah ya sauwaƙe ba za ka rasa wadda zai tashi ya je kabarin yana gaya musu matsalan da Najeriya take ciki ba bayan suna raye ba matsalar da ba a yi ba ba su da maganinta jama'a mun fahimta ba su da maganinta jama'a muna fahimta saboda haka dukkan wani abin roƙo a kan irin waɗannan masifu Allah ne subhanahu wa ta'ala ba wani wadda za a je kan kabarinsa ba wani wadda za a je kan kabarinsa a roƙi wani abu ya yi wani abu a yanzu shi da yake kwanci a kabarinsa shi ne yake bukatar shi ma a taimake shi da addu'a jama'a mun fahimta ba wanda yake da wannan tasirin idan ba Allah ba idan mun tashi za mu yi addu'a Allah za mu roka shi yake amsa addu'ar waɗanda suka shiga halin kakani yi. shugabanni a musu wa'azi a musu nasiha su ji tsoron Allah su duba amanar da aka ɗora a kansu za a tambaye su akan wannan amana ranar alkiyama wanda ya ci amanar waɗanda yake kiwo zai zai samu mummunan sakamako ranar alkiyama jama'a mun fahimta to haka ne to mala'iku da su ce musu aina ma kuntum tad'una min dunillah ina waɗanda kuka kasance kuna kira kuna roko, kuna bautar su kuma bayan Allah qalu Allah da su sun bace mana hmm. ba mu gansu ba ba mu gansu ba wa shahidu ala fusihim annahum kanu kafirin Allah ce za su yi shaida akan kansu da kansu cewa su din nan kafirai ne me yasa saboda bautan wani Allah da suka yi suka hada Allah da waninsa a cikin bauta Allah ya tsare kullum ka fahimci al'amarin Allah haka yake kullum ka fahimci al'amarin Allah haka yake mafi tsadar abin da za ka tsare shine haƙoƙin Allah mafi tsadar abin da za ka tsare kaga wannan rayuwa ba tabbas mafi tsadar abin da za ka tsare wallahi haƙoƙin Allah Allah in ka mai tarayya ka yi mafi girman laifi idan mutum ya mutu yana shirka wa Allah Allah ba yafewa abin da aka ce Allah ya ce ba zai yafe ba ai ka san ya kai ya kawo ai laifin kasan ya kai ya kawo amin saboda aka wuyi kawwifunaka bil ladina min duni a wani gwala ce alaisa Allah bi kafin abda alaisa Allah bi kafin amada wa yukhawifunaka bil ladina min duni wa man yudlil Allah fama lahu min Allah ya ce alaisa Allah bi kafin abda Allah ya ce yanzu Allah bai ishi bawa ba wa yukawwifunaka bil ladina min dunihi Allah ya ce ana tarazana ka da waɗansu abubuwa ba Allah ba ka Allah ka sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka yi addini akan basira ka yi addini akan ilimi Allah ɗaya ne kuma shi kaɗai ne abin bauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake kadaitawa da biyayya ido rufe da ido bude duk wanda ba shi ba bude ido yake annabi in yace sunkuya ka sunkuya in yace ka kwanta ka kwanta in wani malami yace ka kwanta ka ce mishi akan me ce mishi akan me in yace maka annabi ne yace ka kwanta ka kwanta eh الله يسامو samu dace to sai Allah قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس to yanzu kuma an gama rayuwa akan bata eh shine mafi munin rayuwa mutum ka gama wannan rayuwar wannan rayuwar a ce kuma wuta mutum zai shiga Allah ya tsare mu Allah ya yafe mu Allah ya daidaita al'amuran mu kana da kulufi umamin sai mala'iku su ce musu ku wuce ku shiga cikin al'ummomin da qad khalat min qablikum suka shude gabaninku min aljinni wal ins finna daga cikin aljanu da mutane zuwa cikin wuta za ce ku wuce ku shiga akwai waɗanda su riga sun yi gaba a cikin wuta amin sha Allah ba za mu shiga wuta ba qala dukulu fi umamin qad kalat min qablikum min al-jinn wal ins sai mala'iku su ce musu ku wuce ku shiga tare da al'ummomin da suka gabace ku cikin aljanu da mutane finnar a cikin wuta za a ce ku wuce ku bi su kullama dakalat ummatun la'anat uktaha duk al'ummar da ta shiga duk jama'ar da ta shiga sai ta tsine ma wacce ta samu a cikin albarka haka yin wuta suke duk dan wutan da ya gamu da dan wuta wannan sai tsine ma wannan albarka wannan sai tsine ma wannan albarka duk jama'ar da aka shigar wuta in suka samu wata jama'a a cikin wutan sai su tsine musu albarka su ma na cikin wutan sai su tsine ma waɗanda suka shigo yanzu su ma albarka kullama dakalat ummatun la'anat uktaha duk lokacin da wata jama'a ta shiga wuta sai ta la'anci ‘yar uwarta hatta idan dara kofi ha jami'a har sai sun haɗu a ciki baki ɗayansu duk wani ɗan wuta yanzu ya shiga wuta qalat ukurahum li ula sai waɗanda suka shigo a baya domin dama manyan kafiran ake fara sawa manyan mushurkan jagororin ake fara sawa sai kuma mabiyansu a biyo da su baya qalat ukurahum liulahum wacce ta zo daga baya mabiya kenan ko sai su ce li'ulahun ga waɗanda suka rigaye su shiga wutan jagororinsu su kenan rabbana za su ce ya ubangiji haƙula'i a kallona allah waɗannan su ne suka batar da ana shigo da mabiya suna shiga za su yi kicibis da jagororinsu ƙalurabba na sai su ya ubangiji haƙula'i a kallona allah waɗannan su suka batar da mu fa'atihim azaban bi'ban minan nar Allah ka ninka musu ninkin azaba qala sai ce da kullin bi'fun Allah zai ce duka ninka muku zan yi walakin la ta'lamu ku wa ba ba maganin da ninka wa qalat ulahum li ukurahum sai su na farkon manyan jagororin yanzu ba ga jawabin da mabiya suka yi ba sun shiga sun ga jagororinsu a ciki sun gaya ma Allah cewa waɗannan su suka batar da mu Allah ka ninka musu azaba akan batar da mu da suka yi akan azabar da za a mana Allah zai ce musu dukan ku ninka muku azaba zai yi ku ne kawai ba ku san haka ne zai faru ba Allah sai ya ce wa qalat ulahum li sai su kuma na farkon waɗanda suka fara shiga jagororin kenan sai su ce ma waɗanda suka zo daga baya su mabiya kenan fama kana lana alaikum fama kana lakum alaina min fadlin ai ba ku da wata falala akan bi ma'ana ba karibin da don mu muka batar da kukun kun ɗauka akwai wani amfanar ku da zai yi a nan lahira fama kana lakum alaina min fadlin ba ku da wata falala a kanmu ba wani abu da za ku ce mu muka ja ku fa zuqul azaba bima kuntum taksibun ku dan dani azaba saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa shi Allah a lahira ko ubanka ne yasa ka abu kai in saba mishi ne ba za ka je ka ce mishi babanka ne yasa kai barka ba don shi Allah shi kadai yayi ka ba su haɗu da babanka ba kuma shi kadai ya azurta ka babu dalilin da zaka ce sai wani kun haɗu da wani kafin ka bi shi kuma baka da dalili ka ce wani ne ya sa ka ka saba mishi jama'a mun fahimta karka yadda ka bi wani akan saba ma Allah Allah bai zai karbi wannan excuse din baranan alkiyama Allah bai zai karbi wannan ba wannan ba dalili bane da zai fidda kai wani ya maka umarni akan saba ma Allah karka yadda ko sigari karka yadda mai gidanka yake ka sayowa shi Allah ne arzikinka da abincinka yana hannunsa ne karka yadda duk wadda ka bi shi akan saba ma Allah Allah ba zai bar ka ba ba za ka ce ma Allah wani ne ya sa ni ya bar ka ba ka ji da kyau ba za a bar ka ba ba za a bar ka ba ba za a bar ka ba duk abin da za ka yi ka sani Allah yana gaba da kowa hakokin Allah yana gaba da hakkin kowa yana gaba da hakkin kowa ba a ɗa'a ma wani wajen saba ma Allah ba a da'a ma wani wajen saba ma Allah irin waɗannan cases Allah ya ambace su da a cikin alkur'ani yadda za a je a yi a ware tsakanin mai gida da yaransa tsakanin uba da 'ya'yansa tsakanin mace da mijinta duk wadda ka bi shi akan saba ma Allah wallahi Allah zai barka ba Allah zai barka ba a suratu sad Allah ya ce sad ne ko haza wa inna littaqina haza wa inna littaqina la sharra ma'ab جهنم يصلونها وبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج هذا فوج مقتدم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا bayan Allah ya yi bayanin 'yan aljanna Allah ya sa muni. Allah sai ya ce wa inna libagina la sharra ma'a Allah ya ce masu ƙetare iyaka masu ɗagawa masu taka dokokin Allah masu kafirce ma Allah masu tarayya wa Allah la sharra ma'ab Allah ce suna da mummunar makoma kaga wannan maganar makoman ka sashi a lissafi ka sashi a lissafi ka dinga tuna makomarka wa inna lidabina la sharra ma'ab Allah ya ce masu wuce gona da iri masu taka dokokin Allah masu kafirce ma Allah la sharra ma'ab Allah ce suna da mummunar makoma jahannama yaslawnaha fa bi'sal mihadi Allah ce jahannama ce za su shige ta Allah ce shimfiɗa ya munana makoma ta yi muni duk abin da kaga muna yin nan wallahi ma nurdin kowa shimfiɗa yake yi wa kansa duk abin da kake yi shimfiɗa kake yi wa kanka duk abin da nake yi shimfiɗa nake yi wa kaina man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun Allah ce in kaga mutum na kafirci Allah ce wa kansa yake kafirci idan kaga mutum aiki tukuru yana aikin alkhairi Allah ce shimfiɗa yake yi wa kansa kowa shimfiɗa yake yi wa kansa Allah ya ce jahannama yaslaunaha jahannama ce za su shige ta sai ce fa bi isal mihad tir da wannan shimfiɗa ma'ana shimfiɗa ya yi muni a ce makomar mutum ya gama dukka rikicin da zai yi a duniyar nan inda zai je ya tsuguna a wuta ne Allah ya ce makoma ta munan haza fal ya zuku hamimun wa kasa Allah zai ce to gashi nan falyazuquhu su ɗanɗane shi yan wuta hamimun tafashashen ruwa wa gasaq Allah ce da ruwan ciwo wa akaru min shaklihi azwaj kuma akwai ire-irensa kayan shaye-shaye na 'yan wuta nau'i daban-daban wannan ruwan idan ɗan wuta ya karɓa tsitsin ka kayan cikinsa yake wa akar min shaklihi azwaj Allah ce bayan wannan ruwan ciwon bayan wannan tafashashen ruwan akwai kuma ire-irensa kala daban-daban waɗannan 'yan wuta da ake musu wannan azaba sai Allah ya nuna musu wata gayya sai ya ce musu haza faujun muqtahimun ma'akum wannan wata tawaga ce da za a ingiza su wuta tare da ku la marhaban biyu sai su ce ba mamara ba da su dan wuta mai amfanin tarayya da shi ƙalu sai su manyan su ce musu antum lamar haban bikin kuma ba mamara ba da ku antum mugu lana ai ku kuka jawo mana wannan masifan kun ji abin da za su yi ta faɗa baran baran amma gashi da nassin qur'ani su suka sa su su suka ja su to da suka faɗa a gaban Allah su suka ja su Allah ya bar su haza faujun wannan wata tawaga ce muqtahimun ma'akum da za a hada ku a watsa ku a wuta tare sai su ce la marhaban bi ba ma maraba da su ba alkhairi bane ganin su alakar mu da su kalu sai ce bal antum la marhaban bikum su ma kananan sai su ce kuma ba ma maraba da ku antum qaddamtumuhu lana ku kuka gabatar mana da wannan abun ma'ana ku kuka jawo mana kuka jefa mu a wannan fitinan fa bi isal qarar Allah ya ce makoma dai matabbata dai ta munana wa qalu rabbana sai ya ubangiji man qaddama lana hada Allah duk wanda ya ja mana wannan masifan faziduhu azaban dhi'fan finnar Allah ka ƙara mai ninkin azaban wuta ina kun ji maganan a ninnin kamusu. to amma shi wadda yake wannan maganan za a saurare shi to ba wadda za ka bi shi akan saba ma Allah ka bude idonka ka yi addini ala basiratin ka yi rayuwa ala basiratin ka yi addini akan ilimi ka yi rayuwarka akan ilimi wanda ya halice ka shi ɗaya ne wanda ya rayas da kai shi ɗaya ne wanda zai kashe ka shi ɗaya ne wanda zai baka aljanna shi ɗaya ne ba su haɗu da wani akan wannan aikin ba ba su haɗu da wani akan wannan aikin a suratul ahzab إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا الله أكبر يوم تكلم وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول الله أكبر فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا الله يتي إن الله لعن الكافرين Allah ya la'anci kafirai ya tsine musu albarka wa adda lahum sa'ira kuma ya tanadar musu wutar sa'ira khalidina fiha abadan za su tabbata a cikin wuta har abada la yajiduna waliyan wala nasira Allah ce ba za su samu wani masoyi ko majibanci da zai iya sa hannu ya fidda su daga azabar Allah ba yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari ranar da za a dinga juya fiskokinsu ana gasawa a cikin wuta yadda ake juya waina yaquluna ana gasa su suna cewa ya laitana kaitonmu ba'an Allah wa ba'an rasula ina da Allah da manzon Allah muka bi wannan nadamar za ta yi aiki wa kalu rabbana za su ce ya ubangiji inna sadata sadatana wa kubara'ana fa na sabila Allah fa mun bi manyan mu ne da jagororinmu su suka bada mu hanya ina kun ji su ma sa su yi. rabbana atihim dhifaini min al'azabi wal anhum la'anan kabira Allah ka ninka musu ninkin azaba Allah ka la'ance su babbar la'ana ai kun ji duk inda aka zo wannan suna neman kafa hujja da su wani ne suka sa ya zama dalili yana zama dalili baya zama dalili kuma wannan tun a filin alkiyama kafin a iso wuta haka ake ta yi walau tara izin zalimu na mawukofo na inda rabihim yar ji ku ba'adu hun ila ba'adu lil kawul yakulu alladhina istud'ifu lil ladhina istakbaru استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين الله يجي ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم Allah ya ce kai mai karatu ko sauraro da za ka ga lokacin da aka tsaye da azzalumai a gaban ubangijinsu yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl sashi yana cacan baki da sashi sashi na martani masashi ya kulun labina studifu waɗanda aka raunanar mabiya ƙanana za su dinga cewa lillabina stakbaru ga waɗanda suka yi girman kai jagororinsu waɗanda suka ɗora su akan hanyar barna laula antum lakunna mu'minin yalla in ba don ku da kun zama mu'mini zai kalli mai gidansa a filin alkiyama ya ce labu kaga abin da ka ja mu ya za su kalli lalacaccen ubansu su ce baba kaga abin da ka ja mana wani duk lalace wannan da ka samu ko a makaranta ce shi ya ɗauki ƴaƴansa da kansa ya kai su inda suka je suka lalace saboda shi su kawai su iya turanci wa zai rike musu yaran wa zai rike mishi yaran bai sani ba wa zai kula mishi da su bai sani ba me abin da su bai sani ba ai amana ce ka ɗauki kuɗinka ka je ka bada ajiya a inda baka da aminci da shi to shi za ka ɗauki ɗanka ka kai shi inda baka da aminci da shi laula antum lakunna mu'minin ƙanana za su ce wa su ba dun ba jagororinmu lakunna mu'minin da mun zama masu mu'minai qala na stakbaru lillazi na ifu sai su waɗanda suka yi girman kai manyan jagororin sai su ce ma waɗanda aka raunanar mabiyan kenan a nahanu sadadannakum anil huda ba da irja'akum yanzu kuke ku ce mu ne muka kange ku daga shiriya bayan ta zo muku bal kuntum mujrimin kuma mujrimai ne haka ne ko ba haka ba ai akwai wanda da a samu ya kafirce din amma 'ya'yansa sun yi imani idan uba ne sai ta ba gawa ne ba layin mu da shi amma ƴaƴansa ai ba su bi shi ba kwace mu ni ne na jaku haka su manyan za su ba gasuwa ne ba su ma'aikana nan ma'aikata ne ai ba su bi iyayen gidansu ba manyan da su ce balkuntun mujrimin kuma mujrimai ne kawai qala allazina ifu, lil ladzina takbaru bal makaru al-layli wan haka za a yi ta wannan cacan baki a filin alkiyama jama'a mun fahimta to sakamakon sakamakonsa kenan ba a bin wani akan saba ma Allah babu wani annabi a cikin al'umman nan yanzu da zai shar'anta wani abu ya haramta wani abu ko ya halatta wani abu karka yadda kuma a ce maka wai akwai wani abu da aka kawo shi ta mafarki wai annabi ya kawo ma wani a ya kayansa kai ka rike wadda aka ne ko baka ba to kai idan aka ce a mafarki aka kawo mishi ko kuma bayan shekara ɗari annabi ya taso ya kawo mishi idan ka rike abin aka je lahira aka ce wa ya gaya ma me naka ce za ka ce a littafi ka gani za ka ce kana nan annabin ya zo ya gaya mishi wannan shirme ne karka yadda yawa <laughs> ka rike addini ingantacce shine wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi to haka ɗan wuta za su yi ta kai kawo su yi ta kai kawo tsakaninsu kuma hakan ba zai fidda su ba eh ba zai fidda su ba a cikin ina jin suratu gafir Allah ya ce wa idh yatahajjuna fil nar يخلدون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب تو أنكم أن قبل الله يسألهم آمين Allah ya saba za mu ga wannan abin ba ranar alkiyama eh. wa idh yatahajjuna fin nari Allah ya ce yayin da suke ce ce ce ku ce wannan ya ce wannan ya a cikin wuta fa yaqulu du'afa lil ladzina istakbaru sai su masu rauni sai su ce wa manya waɗanda suke jagororinsu akan kafirci suke jagororinsu akan shirka akan barna akan sabon Allah fa yaqulu du'afa'u ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a za su ce wani mu a duniya bin ku muka yi bin ku muka yi kun san fa wannan hanyar da ta bacin mu fa bin ku muka fa hal antum mukununa anna nasiban minan nar yanzu ba za ku wadatar mana wani yanki na wuta ba tunda ku kuka ja mu akan wannan tafiyan yanzu ba kwa ma Allah bayani cewa ku ne kuka batar da mu ko zai rage mana wani abu ba ko ku ɗauke mana wani yanki na azaba ƙalar labina stakbaru sai manyan su ce inna kullum fiha da su ce da mu da kudu muna ciki wanda yake wuta kuma ya taimaki wani wanda yake wuta inna allaha haka ma bainal ibad allah ya riga ya yi hukunci tsakanin bayi wa qala alladhina fin nari li jahannam to dukansu kuma yan wutan da waɗanda aka bi da waɗanda suka bi sai su zo suna roƙon mala'ikun da suke gadin wutan ud'u rabbakum yukaffif anna yawman min al'azab za su roki mala'ikun da suke gadin wuta su ce musu ku roƙa mana ubangijinku ya sassauta mana ini ɗaya na azaba inda za a yi azaban shekara dubu ma'in wuta to a kowane shekara dubu suna roƙon a musu hutun ini ɗaya Allah zai ce bai yadda ba to kai a banza ka rufe ido ka je ka bi wani a banza wani zai baka mota ce ka dauko mishi mata eh, matar banza ka kawo mishi a banza wani zai aika ka je ka so mishi giya karka yadda amin karka yadda karka yadda wani tura kai ce ka je ka dauko mishi wata matar banza karka yadda ya je dauko kayansa ko ya nemi dan iska dan uwansa ya je dauko mishi haka ne eh Allah ya samu dace wa qalat ulahum li ukrahum sai su na farko sai su ce wa na ƙarshe ma'ana su waɗanda suke manya jagorori bayan mabiyan sun la'ance su su kuma sai su ce musu fama kana lakum alaina min fadlin babu da wata falala a kaina ai a kanmu fazuqul azaba bima kuntum taksibun ku dandane azaba saboda abinda kuka aikata in ba kuma ta ba a ranar alkiyama bayan an gama duk abin da za a yi Shaidan ma ai jawabin da yake ma fata tuke Zai ce da nazo na tursa sashi ne babu kana complain akan shi zai ce ni na zo na kama ka a to ba ganin yan aljanna ba zai ce me yasa su ba su bi ni ba Eh? kai ma son zuciya ne Allah ya tsare mana imani Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi sai mu kwana a nan lafin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an ila ilaha illa ta astaghfiruka wa firka wato